Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin takwas ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da shida 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta Alfa rediyo yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da la'asariya baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Sakatare harkokin tsaron cikin gida ta Amurka kristin Nelson ta sauka daga kan mukamanta bayan kwashe watanni goma sha shida a kai inda ta fuskanci babban matsala daga shugaban kasa da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka ke ciki. Yau Litinin shugaban kasar Uganda yori Museveni ya ba tabbacin cewa kasar tashi wuri ne mai tsaro da za a iya kai ziyara bayan da a kwato wata ba'amurkiya da direbanta da aka yi garkuwa da su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani kiran gaggawa na bukata tsagaita wuta ko da na tsawon sa'o'i biyu ne a yankunan da ke bayan gari a Tripoli don a samu sukunin kwaci fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka. To kano labaran kenan bayan ko kuka majin labarai za ku je fashin baki da Dr. Faisal Umar Kaita na Jami'ar Ahmad Bello ta Zaria ya mana a kan taɓarɓarewar tsaro a jihar Zamfara lamarin da ya ce yana buƙatar taimakon jama'an gari. duk wanda ke cikin wani ƙauye mai unguwan nan ya mai garin ƙauyen nan ya san shi duk wanda ke cikin gari mai garin nan ya san shi duk wanda ke zana cikin unguwa mutanen unguwa sun san shi to amma abin yanzu ba haka yake ba Muna kuma dauke da rahoto na yunkurin da wata kungiya mai zaman kanta ta gajiya Charity Foundation take yi na kafa gidauniyar tallafawa almajirai da kuma faɗakar da iyaye su kai yaransu makarantun Islamiyya da ke kusa da su. Yusuf Aliyu Harande kuma na tafe da shirinsa na ilimi garkuwan ɗan Adam. To amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Sakatare harkokin tsaron cikin gida ta Amurka Kristen Nelson ta sauka daga mukaminta bayan watanni goma sha shida da ta yi a kai inda ta fuskanci babban matsin lamba daga fadar shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a akan halin da iyaka kudancin Amurka ke ciki. duk da irin ci gaban da muka samu a wajen kawo sauye-sauye a harkokin tsaron cikin gida don ganin yadda ya yi daidai da na zamani na yanke shawarar cewa wannan ne lokacin da ya kamata na sauka abin da nelson ta rubuta kenan a cikin takardar sanarwar barin aikin ta zuwa ga shugaba donald trump shugaba trump dai ya jima yana nuna bacin ransa a halin da ake ciki akan iyakar amurka da mexico inda dubban dubatan 'yanci rani ke ci gaba da kokarin tsallakowa da su shigo amurka a yau litinin shugaban kasar uganda yoweri museveni ya bada tabbacin cewa kasar tashi wuri ne mai tsaro da za a iya kai ziyara bayan da jami'an tsaro suka ceto ta ba'amurkiya da direbanta waɗanda wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wani wajen shakatawa a wani rubutu da ya a shafin twitter museveni ya ce za mu yi maganin 'yan tsirarin masu aikata laifuka kuma ina son da wa 'yan ƙasarmu da baki ɗaya masu zuwa yawon buɗe ido cewa ya yaganda ƙasa ce mai zaman lafiya kuma za mu ci gaba da ganin mun inganta tsaro a wuraren mu. Wasu 'yan bindiga hudu da ba a tantance ko su waye ba ne suka sace Kimberly Su Endicott, 'yar shekaru 56 da haihuwa da kuma direbanta Jan Paul Merange a kusa da wani sansani da ke cikin gandun dajin sarauniya Elizabeth a makon da ya gabata. garkuwar da ta faru ne a yan wato a yankin ishasha na wajen shakatawar wanda ke daura da iyaka da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo 'yan sandan uganda sun faɗi jiya lahari cewa endicott da mirange suna cikin ƙoshin lafiya bayan da aka ceto su wata jami'a mai magana da yawun 'yan sandan uganda poli namaye ta ce masu garkuwa sun yi amfani da wayar ɗaya daga cikin mutanen da suka kama suna buƙatar a biya su kuɗin fansa dala dubu ɗari biyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na buƙatar a tsagaita wuta ko da na tsawon sa'o'i biyu ne a yankunan da ke bayan garin Tripoli a samu sukunin kwashe fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka. Yayin da sojoji ke bibiyar ga kwamandan sojojin ƙasar Janar Khalifa hafta ke ci gaba da ƙoƙarin kwace babban birnin ƙasar. Firaministan Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya Fayez Saraj. ya kira matakin haftar na cewa ƙoƙarin juyin mulki ne haftar da sojojinsa dai sun samu nasarar riƙe bayan garin tripoli bayan birnin ƙasar amma saraj ya ce dakarun gwamnatinsa a shirye suke su tunkare su ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke libya ya buƙaci da duk ɓangarorin biyu da ke yankin da su cimma yarjejeniyar ta wuta da ta jin kai kafafen labarai na kasashen larabawa sun nuna wasu hotunan bidiyo na sojojin haftar suna shiga kafofin wato kofofin filin saukar jiragen sama na tripoli da ke rufe a yanzu kafin a zagaye filin jirgin to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a afghanistan sun ce wasu hare-hare na baya-bayan nan da rundunar haɗaka ta kai ta sama an kashe kusan mayakan taliban ɗari da raunata wasu da yawa a yankunan da ake na sake kwato ikon gundumar yammacin lardin bagges ɗaruruwan mayakan taliban ɗauke da makamai sun kai hari birnin bala mugarab ranar alhamis da ta gabata a karo na biyu cikin wata guda inda suka ci karansu ba babbaka a wasu muhimman yankunan gundumar ciki har da hedikwatar 'yan sanda da wani babban gidan yari kafin su kwashe wato su kashe akalla sojin afghanistan talatin tare da kama wasu da yawa wato tun daga lokacin sojojin gwamnati ke kai har-hara ta sama akan mayakan taliban da ke a gundumar kuma jiragen sama na haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta sun taimaka a cewar ma'aikatar tsaro da ke kabul a yau litinin faɗan da ake cikin kwanaki biyun da suka gabata an kashe sojojin afghanistan goma sha biyu da kuma raunata akalla wasu talatin da hudu a cewar ma'aikatar tsaron daga ƙarshe shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka jerry nadler ya ce 'yan jam'iyyar democrat suna son su ga cikakken rahoton kwamitin bincike na musamman na robert mala ya bayar saboda attorney Janar william ba ya nuna son zuciya yana ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin nan da aka naɗa 'yan siyasa da shugaban yake naɗawa waɗanda za su kare muradansa abinda nadala ya faɗawa kenan a cikin shirin the first the nation na gidan talabijin na cbs news a jiya lahadi ya ƙara da cewa ba ya nuna son zuciya wajen kare wannan gwamnatin sanarwar nadala ta zo ne bayan sati ɗaya da kafafen yaɗa labarai suka rawaito cewa tawagar mala bata ji daɗin yadda ba ya takaita binciken da suke shafe watanni 22 suna yi na kawo wato na ko kwamitin yakin neman zaben shugaba trump ya haɗa kai da rasha domin ta taimaka masa ya lashe zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 a cewar rahotanni wasu daga cikin mambobin mula a ta bakin nadala sun yi imanin ba ya faɗi yadda ya faɗi yadda rahoton da suka fitar yake ba wato bai faɗa ba a kanin rahoton da ya rubuta majalisa da al'umma mai ɗauke da shafi hudu. sarfila hashim gumal ke karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla masana a najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan taɓarɓarewar tsaro a jihar zamfara inda kowace rana ta allah akan samu kashe mutane talatin zuwa 50 an gudanar kuma da zanga-zangar jan hankalin gwamnati ta ƙara ƙaimi a yaƙi da take yi da miyagu a nan jihar lamarin da ya sa na tuntuɓi dr faisal umar kaita na sashen tsara birane da yankuna a jami'ar amadu bello da ke zariya a lokacin da ya kawo mana ziyara a nan ofishin murya amurka sai ya ce ito eh, na farko abin da zan fara cewa an yi latti ya kamata a ce wannan abu an yi shi ba tun yau ba ba wai jami'ar usman dan fudiyo ba da ke sokoto a jiya na ga mutane ma a garin london su ma sun yi wannan zanga-zanga a cikin abuja mutane sun hito sun yi wannan zanga-zanga ta gwada alhini na damuwarsu na abin da ke faruwa a yankunan ba zamfara kadai ba wannan yankin gaba daya cikin katsina zuwa zamfara da sauransu da abin da ke faruwa to wani abin da jama'a za su fahimta shine mun san gwamnati ta yi iyaka kokarinta na tabbatar da tsaro a wa'annan yankuna Ah, ba ɗaya ba ba biyu ba an kaddamar da operations kala-kala na sojojin najeriya a wannan yankin amma abin da jama'a za su fahimta hitowa zanga-zanga ba wai ana gwada cewa ba a ƙauna gwamnati ba ne a'a ana gwada cewa ana tunatar da gwamnatin ne abubuwan da ya kamata ta yi kowa ya san yanayin tsaro ya taɓarɓare a wannan yankin sannan kuma in ka sa ido ba abin da zai gyaru su wannan zanga-zanga da aka hito yi ta tunatar da gwamnati abin da ya kamata ta yi abu ne wanda ya kamata a ce mun hito an yi shi tun ba tun yau ba to ina fata gwamnatin za ta saurara masu ruwa da tsaki a cikin harkar tsaro a najeriya za su saurari jama'a su hito su tabbatar da an magance yanayin tsaro a wannan yankin to ya kake ganin wato martani da gwamnati take ɗauka akan irin waɗannan kashe-kashe musamman ma a nan zamfar ɗin da yake a kulle yau rana ta Allah sai an kashe mutum 20 talatin har kusan 40 kaga akwai abubuwan da jama'a ya kamata su lura a jiha yanayin tsaro tabbatar da tsaro a jiha aiki ne na gwamna amma ita gwamnatin tarayya ita ke da sojoji ita ke da 'yan sanda tun anan an samu matsala kai kai ke da haƙƙin tsare jama'a amma kai ba kai ke da iko masu aikin tsare jama'a ba kaga nan matsala ta farko kenan kuma in ka duba ka ga ba abu ne wanda ya faru yau yau amma yanzu yanzu muke ganin a ille abubuwan da suka faru a baya kuma sannan mun samu taɓarɓarewa ta al'adunmu a da in mutum ya shigo cikin ƙauye duk wanda ke cikin wani ƙauye mai unguwan nan ya mai garin ƙauyen nan ya san shi duk wanda ke cikin gari mai garin nan ya san shi duk wanda ke zana cikin unguwa mutanen unguwa sun san shi to amma abin yanzu ba haka yake ba in ba komawa muka yi ba ga wancan tsarin na abin da ake ce kamar community policing hmm. wanda mutane na cikin unguwanni na cikin ƙauyuka suna cikin tabbatar da tsaro na yankunan su to na abubuwan za a ga suna ta faruwa saboda ba wai abubuwa ba ne wanda karhin soji ko na ɗan sanda zai magance a'a abu ne wanda ke buƙatar intelligence tattara bayanai na ke faruwa. Cewa da Dr. Faisal Umar kai take nan na sashen tsara birane da yankuna na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Almajiranci na kananan yara a Najeriya na ci gaba da ɗaukar hankalin masu fafutukar kyautata rayuwar kananan yara, inda a jihar Nasarawa wata ƙungiya mai zaman kanta ta fara ɗaukar matakan tallafawa yaran almajiran. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Irin baitin da ake ji kenan a tashoshin mota, kasuwanni da gidaje daga yara musamman waɗanda ke karatun neman ilimin addini. Ganin yadda batun bara da almajirai ke yi don neman abin da za su ci da biyan bukatun yau da kullun ya sa wata kungiya mai zaman kanta Gajiya Charity Foundation ta ga ya dace ta kafa gidauniya da zai tallafa wa waɗannan almajirai da kuma faɗakar da iyaye bukatar su sanya 'ya'yansu a makarantun Islamiyya da ke kusa da su maimakon cillawa da su wurare da za su fuskanci barazanar rayuwa. Gidauniyar Gajiya Charity Foundation wacce aka kaddamar a fadar Sarkin Kefi da ke jihar Nasarawa ya janyo almajirai da malamansu, iyaye, sarakunan gargajiya da sauran jama'a daga sassa daban-daban na Najeriya. Shugaban gidauniyar Hajiya Hafsat Gimba ta ce sun lura cewa wasu almajiran da ke bara ana amfani da su wajen aikata muggan laifuka a ƙasar. Magana almajiranci ta zama alloba yanzu a ƙasan Hausa. a daina sa yara su tafi karatu waje ba mu ce za mu hana almajiranci ba amma bara da ake a kan hanya wanda a garin baran nan yaran nan sukan shiga illoli kala-kala don allah duk wanda zai kai yaransa karatu ya kai a inda yake ka a ɗauki yaro daga kefi a kai shi sokoto kar a ɗauki yaro daga sokoto a kai shi borno kar a ɗauki yaro daga najeriya a kai shi nijar a garin yawon nan suna shiga illoli da yawa koyan ilimin alkur'ani bai hana ka koyi sana'a ba bai hana ka kuma ka yi boko ba mai martaba sarkin kefi alhaji shehu cindo ya musa na uku ya ce su sarakuna za su ba da goyon baya wajen dakile matsalar almajiranci a najeriya za mu haɗa gwiwa ga an taimaka an hana bara a kan hanya kuma za mu ɗauki matakai mu ga yadda za mu taimaka a samu hanyar samun kuɗi ba sai ta bara ba malaman da ke kula da almajiran kuwa Malam Jawadu Abubakar ya ce rashin taimako daga masu hannu da shuni shi ke sanya almajiran ke bara. To ana bar malamai ne suna towa tangadiriya shi bai da shi iyayen yara kowa ya ga ɗauki nauyi dan shi. Malaman ba su da karfi su kuma suna kwaɗaitarwan wannan alhairi na ko dasa ma yara alhairi zuwa lahira. To saboda haka a taimaka musu. Na kuma ji ta bakin wasu almajiran. Sunana Shafi'u Ismail, na zo daga Sokoto State ne, sabon birnin local government. Kuma na zo nan gari na ga tun ina dan shekara goma sha daya Ina yanzu shekara ina na sha tara kenan gaskiya ni dai lokacin da na zo tun lokacin da yana bara matsalar da nake fuskanta shine rashin abinci sai rashin wajen bacci mai kyau duk yawancin kaga wajen da wasu ke kwana ma kai a matsayinka na dan adam ba za ka iya shiga ka zauna ko da ka sha iska bane na minti biyu ko wajajen wanka ma yawanci zaka ga almajirin su a waje zaka ga suna wanka saboda menene ba makewayi inda za su je su zaga su yi wanka to ta yaya wannan yake shafan karatun da kuke yi a gaskiya wannan yana shafan karatu na sosai kuwa saboda da zaran ban da lafiya ko ban samu waje mai kyau na zauna inda zan yi karatu ba ba ku karatu sunana tijjani nusa na zo daga kano state ne karamar hukumar rogo local government eh, me yasa kuke bara saboda rashin abinci saboda malaman mu kansu ma suna fama da iyalan cikin gidansu ne shi yasa muke bara ko da za su taimaka mana sai dai su taimaka manyan mu su ne suke basu saboda kananan dole sai dai su je su nema muna neman a taimaka malaman mu da kuma manya-manyan garadar da suke zama saboda za ga mutum ya haddace qur'ani ya rubuta qur'ani amma bai da sana'a yi to saboda haka shine zai sa almajirai kuma suna kallon wannan malamin shi ne dole za su je su nemo abincin da za su bashi saboda su samu kyakkyawan karatu daga gare shi na zanta da wata uwa don jin ra'ayin iyaye sunana rahama musa sani allah ya ba mu ya ba mu don mu ilmantar da su mu tarbiyyar da su amma wannan al'amari na ka ɗauki yaro ka damka shi a hannun wani da baka san yaya lafiyan shi yaya cin shi da shan shi da ma ilimin ko ana yi ba ya dame mu idan baka gyara wannan yaran ba baka san yaya za su yi nan gaba ba za su zama mana koma hatsari a gare mu don nan gaba koma sakewa mu samu mu ji daɗin rayuwar ba za mu yi ba don mun shiga hakin su a baya dai gwamnati ta gina tsangayen kula da almajirai a wasu sassan arewacin najeriya wanda masu nazarin lamura ke ganin ba a kula da su ba zainab babaji muryar amurka daga kefi jihar nasarawan najeriya Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga fili. To madalla gaida Zainab Babaji, waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na safe a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura. Jama'a masu mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan lokacin, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. cikin tattaunawa da muke yi da Alhaji Jafar Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, wanda yake ma al'ummar jihar Kaduna albishir akan wasu sababbin tsare-tsare da a gwamnatance suke da su domin inganta ilimi a jihar. fatan gwamnati shine waɗannan wuraren da yake ba su da daman over the years sun samu matsala wurin samun malaman da ya kamata su zo wurin kuma yawan da ya kamata za su sami malamai yanzu a nan na uku shine kan shi in ka lura makarantun da suka fi lallacewa sosai shine irin waɗannan makarantun da suke ƙauyuka to an shiga daga 2016 da muka fara aiki zuwa ƙarshen disamba na 2018 an samu gyara makarantu wurin 500 a jihar kaduna a su waɗannan makarantu guda 500 ɗin yawancin kusan alkalaman da suka bamu kusan kashi 40 bisa ɗari a cikin karkara suke to wannan ba ƙaramin dabara ba ce dabara na farko shine iyaye da suke ganin da me zai sa in kai yaro makarantar da ba kujera da zai zauna ko kuma ba ma a saman ɗakin da yake zaune ko ko allon ma da ake rubutu ya lallace ba allon ba kuma alli da za a yi rubutu a kai kaga yanzu sun sami ƙwarin gwiwan ganin cewa makarantun nan zai sa ya ba su sha'awan kawo yara yara kuma su zauna su koyi darussan da ake so su koya ta nan ƙaurin suna da muka yi a arewa da duniya gaba daya wato jihohin arewa sun yi kaurin suna wurin yawan yara waɗanda ya kamata su zama a makaranta amma ba su a makaranta wato out of school children kenan wannan muna ganin in allah yadda an fara a jihar kaduna an fara da wasan wannan matsala kai tsaye saboda waɗannan gyare-gyare da aka yi da kuma inganta fannin ilimi wurin tabbatar da cewa an samu ƙwararrun malamai a makarantunmu zai sa a samu raguwan waɗannan out of school children ɗin har ma insha Allah nan da shekaru uku masu zuwa a wani tsari da muka yi za a daina kiran sunan jihar Kaduna a cikin waɗannan layi na waɗanda ake da matsala irin ta wannan out of school children Domin sami haɗin gwiwa kuma daga hannun a bankin duniya ta wani wani program nan da aka fara na da shi kuma ɗazunan da safe ma muka buɗe wani taro na ƙara ma juna ilimi da jihohin arewa guda takwas suka haɗu su a nan tallafi da bankin duniya ta bada shine ake son a duba work plans da muka riga muka yi a ga cewa lallai kowace jiha tana da ta kama bakin zara sabon shekara kuma muna da sabon budget sannan kuma allah cikin ikonsa abubuwa sun fara daidaituwa to mun gama shiri tsaf da ganin mun ci gaba da wannan ciyar da yara daga aji hudu zuwa shida saboda ya zama da cewa duka a fallon matakin firamare kowannen su yana samun wannan garabasa da ake badawa domin taimaka ma iyaye mun lura da wani abu da aka shigo da wannan tsari wanda ke shine ma ya kara bamu kwarin gwiwan cewa a ci gaba da shi tun da aka fara fito da wannan dabara daga 2016 daga karshen 15 aka ci gaba amma ya fi fitowa fili a 2016 mun dingi samun ƙarin ɗalibai da suke zuwa makaranta 2017 an samu lokacin da aka yi sansos na makarantu da ɗalibai da suke wannan makarantun mun samu ƙarin wurin yara 500 wanda suka aka samu increase a enrollment rate nasu to kuma bare da muka sake zuwa aka yi wannan annual school census shi ma ya sake nuna mana cewa lallai an ƙara samun ƙarin alƙalma na yara da suke makarantunmu to saboda wannan rahoton bai fito ba ana ƙara tace shi ta ingantaccen hanyoyi saboda duka alƙalman da muka bada ya tabbatar da cewa ko da waɗansu masu zaman kansu ma suna da sha'awa suka je suka bincika za su ga cewa wannan abu gaskiya ne to allah da zuwa ƙarshen wannan watan shi ma wannan rahoto zai fito to kaga an samu nasara ana samun ƙaruwan yaran da suke fitowa sannan kuma tsayawansu su gama makarantar shi ma ya ƙara ƙaruwa dacin za ka ga wanda ka ɗauka a firamare 1 shekara mai zuwa sai ka ga waɗanda za su je aji biyu ka zubar da mutane da sai ka neme su ka rasa to shi yasa ake yawan samun waɗannan out of school children da muke da su kuma suke zama matsala ga al'ummu To yanzu kana so ka ce min kenan wannan wani albishir ne kake yi ga al'ummar jihar Kaduna na cewar nan da 'yan kwanaki kaɗan wannan tsarin da ake da shi na ciyar da yara abinci a makaranta zai ci gaba kenan. Wannan gaskiya ne kwarar da gaskiya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji jafar Sani kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar kaduna sai wadda ta bada umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam a maza da mata dun mu zan miƙewa ka da lagai da Yusuf yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wato saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hassan Dogon Faci ba tsari inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau saura kwana 28 ko 29 za mu fara azumin watan Ramadan da yardar Allah. shekarar da ya gabata mutanen karamar hukumar batsari mun yi azumi ba tare da wutar lantarki ba muna kira ga gwamna masari na jihar katsina dattijo mai gaskiya da tsoron allah da ya yi ma allah ya sa baki a kan wutar lantarkin batsari musamman a lokacin azumin watan ramadan domin ga alama azumin bana zai zo cikin tsananin zahi da fatan allah ya sa kira na ya kai inda ya dace amin sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga dauda garba unguwar jaji fati Fatiskum tare da tallafin Hajiya Fatima da ke unguwar Jaji Fatiskum a jihar Yobe. Su kuma saka ce masu iya magana dai yana cewa a gonar rogo ake yankar ciyawa zuwa ga filin wasiƙun masu sauraro ni ne dauda garba unguwar jaji patiskum tare da tallafin hajiya fatima da ke unguwar jaji patiskum a yau mun shigo wannan filin ne domin jinjina wa gwamnan jihar mu ta yobe ganin ta kawo ci gaba a jihar musamman ma fataskum yadda muka ga an gyara mana general hospital wato babban asibiti ga kuma ana ba wa mata masu juna biyu magani kyauta ko da muka leka karamin asibiti wato asibitin unguwar bolewa nan ma an gyara shi ga kuma wutan lantarki mai amfani da hasken rana yana haska mana kan titunan mu mu na karshe kuma ya fito ne daga hamza galadima birnin kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar kebbi da sani mai lange-lange ya wuri da dr abdullahi mai maganin gargajiya da aliyu usman taka lafiya birnin kebbi su kuma suka ce hawa shugabannin najeriya yanzu haka za ku ci gaba da kallon irin abin da ke faruwa a jihar zamfara inda ake kashe rayukan al'ummar tamkar haka kuma ake yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa shugabannin najeriya kun yi ko in kula da wannan lamarin ya kamata ku ji tsoron allah ku sani wannan lamarin ba eh, al'ummar zamfara kawai ya shafa ba To Majalla yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumal ya dawo mana da labaran duniya amma wannan karo a takaice. To a takaice sakatare harkokin tsaron cikin gida ta Amurka kristin Nelson ta sauka daga mukamanta bayan watanni goma sha shida ta yi a kai inda ta fuskanci babban matsin lamba daga fada shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka ke ciki. Shugaba Trump da ya jima yana nuna bacin ransa a halin da ake ciki akan iyakar Amurka da Mexico inda dabban dubatan 'yanci rani ke ci gaba da kokarin tsallakowa da su shiga cikin Amurka. a yau litinin kuma shugaban kasar uganda yoweri museveni ya ba da tabbacin cewa kasar tashi wuri ne mai tsaro da za a iya kai ziyara bayan da jami'an tsaro suka ceto wata ba'amurkiya da direbanta waɗanda wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wani wajen shakatawa a wani rubutu da a shafin twitter museveni ya ce za mu yi maganin 'yan tsirarin masu aikata laifuka kuma ina son na tabbatar wa 'yan kasarmu da baki ɗaya masu zuwa yawon buɗe ido cewa yi uganda ƙasa ce mai zaman lafiya kuma za mu ci gaba da ganin mun inganta tsaro a wuraren shakatawarmu. mu Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na buƙatar a tsagaita wuta ko da na tsawon sa'o'i biyu ne a 'yan yankunan da ke bayan garin Tripoli don a samu sukunin kwashe fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka yayin da sojojin da ke biyayya ga kwamandan sojojin ƙasar janar khalifa hafta ke ci gaba da ƙoƙarin kwace babban birnin ƙasar. Firaministan Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya Fayyaz saraj ya yi kira matakan na haftar da cewa ƙoƙarin juyin mulki ne. hukumomi a afghanistan sun ce wasu har hare na baya-bayan nan da rundunar haɗa kai suka kai ta sama an kashe kusan mayakan taliban 100 da raunata wasu masu yawa a yankunan da ake na sake kwato ikon gundumar yammacin lardin bangis to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da dare za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin mu yi sallama muna taya wato fatima muhammad isa da aka fi sani da yusra murna aurenta da angonta naziru inuwa yusuf wanda aka yi a ranar asabar da ta gabata allah ba da zaman lafiya ya ba da zuri'a ɗaya ba yanzu a madadin sarfi lashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da injiniyan mu na wannan lokaci wato mr santos baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku to sai a dakaci shirin yau da gobe.